sai ka taɓa bayan ka taɓa ya buɗe ma kamar haka kawai za ka zo ka ja saman nan bayan ka ja sama ga shi nan inda suka ce ka rubuta instagram user nan da abokan arzikin a sabon bidiyon da muka zo muku da shi yau za mu nuna muku wata sabuwar hanya wadda za ka ƙara likin ɗinka na instagram cikin sauƙi kuma da wayarka ba tare da ka sha wahala ba cikin minti biyu zuwa uku za mu nuna ma yadda za ka ƙara likin ɗinka ba tare da ka ba ko kuma an sha ma data da sauransu ba kawai abin da muke so ku biyo mu cikin bidiyon domin ganin wannan wace sabuwar hanya ce na san kun masu ko kuna so ga wannan wace hanya ce muka zo mu da ita to kai sai ku biyo mu cikin bidiyon mu za mu nuna muku yadda za ka je ka kara likin ɗinka da instagram cikin sauki kuma da wayarka ba tare da ka sha wahala ba mun gode ku biyo mu cikin yi subscribe wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin ayyuka cikin YouTube. Kawai kai tsaye za ka tafi Instagram ɗinka domin kai kwafi link na profile ko account ɗin da kake so ka ƙara ma wannan like ɗin. Bari mu je mu fara nuna muku account ɗin ku gani babu like ɗin daga baya sai mu je mu samu kuma mu dawo mu yanda like ɗin yake ƙaruwa. Mu je Instagram ɗin kai tsaye. ga instagram mu mun shiga ga account ɗin da muke so mu ƙara mu like ɗin nan bari mu je mu duba ka kun ga postin biyu ne aka aka gashi nan postin na farko gashi nan kun ga ba like ko da na biyu ma gashi muna gani ba like ko da a postin to yanzu zamu mu je mu nuna mu sacin mu copy link na shi profile na wannan account ɗin domin mu je mu ƙara mai din da ba mu je mu ka zo wajen sacin kawai kai tsaye ka je can inda za ka yi sacin sai kai sacin din sunan akawun din da ga ga akawun din da muka nuna muku wanda muke so mu ƙara mu like din nan sai ka zo nan inda ake link kowa ya san inda ake link sai ka zo ka sa copy profile url bayan ka danna ya yi kwafi sai mu fito mu yi minimizing kawai za ka zo ka nemo browser ka ta chrome inda za ka je ka ƙara wannan like ga browser mu ta chrome za ka shige ta ciki kamar haka sai ka tafi wajen sacin kai tsaye bayan ka je wajen sacin abinda da za ka rubuta shine sai ka rubuta auto like instagram auto like instagram shi nan ma daga sama kun ya fito sai ka taba shi bayan ka taba ya zo ma da wannan fuska ga abin da zai kawo ma nan wannan na farkon shine link din shi nan an rubuta instagram auto like by instagram like daga nan sama gashi na rubuta www.is da ift iswift kenan sai ka zo ka shige shi kawai bayan ka taba sai ka dan jira shi zai yana sacin zai shiga bayan ya shiga ma ka da wannan fuska kamar haka za ka zo nan inda aka rubuta limit time try it free for an hour now sai ka taba bayan ka taba ya bude ma kamar haka kawai za ka zo ka ja saman nan bayan ka ja sama gashi nan inda suka ce ka rubuta instagram user nan sai ka danna haka gashi nan ya kawo alamar tumulin ne za mu sa sai ka danne kamar haka bayan ka danne za su ce ma festin bayan ka yi festin kun ga link na profile din da muka yi kwafi can baya to sai ka zo ka danna nan inda aka rubuta proof in star swift works sai ka shiga bayan ka shiga gashi nan kunga yana sacin sai ka jira shi kaɗan gashi nan yana ta sacin yana ta sacin sai ka jira to kunga gashi nan yana ta sacin a nan gurin gashi nan har ya yi finding din wannan account ɗin gashi nan ya gano fassin guda biyu wanda aka yi yanzu haka kunga gashi nan sun ce wannan fassin ɗin za su ƙara mai like goma wannan kuma za su yi laikin sha biyar ga shi nan muna ganin wannan laikin sha biyar ga shi nan har sun yi sha biyu nan kuma ga shi nan har sun yi goma kai tsaye idan ma kuma a kan can za ku ga wannan laikin ɗin ya ga shi nan kuna gani ga shi nan wannan har ya kai laikin goma wannan kuma ya kai laikin sha hudu ga shi nan muna gani wannan laikin sha hudu wannan laikin goma ga shi nan kun ga sun ce mana now you have been see how easy get liked your upload gashi nan let's get started gashi nan it means dai liking din da muka sa gashi nan yayi to kawai sai mu fito mu je instagram din mu domin mu duba mu ga shin da gaske liking din da muka sa aka ya hau bara mu je kai tsaye domin mu duba sai ka shiga instagram ɗinka misali gashi nan mun shiga a kan ɗin kun ga ga alamar likin nan guda ashirin da biyar yanzu nan take ya hau kuma da san da muka diba kun ga ai babu su gashi nan bari mu taɓa kun ga duk ga likin nan an yi ma wannan post ɗin gashi nan kuna gani nan duk likin ne da aka yi har guda ashirin da biyar nan take cikin yan duka kun gani gashi nan yanzu idan muka duba first ɗin za mu gani kun gani 10 likes wannan wanda suka ce za su samu wannan ma ɗayan kun ga 15 like kun gani gashi nan 15 like wannan kuma 10 like kun ga likin ɗin ya hau nan take ba tare da ka sha wata wahala ba sabanin da sanda muka diba kuma babu like to wannan ita ce mafi sauƙin hanya wacce za ka bi ka je ka ƙara likin ɗinka da zarar ka yi posting ka rika zuwa kana ƙara like kasance da mu a channel ɗinmu ta abruk entertainment tv a kullum kuma a koda yaushe domin samun sababbin irin waɗannan bidiyoyin kada ku manta da danna mana alamar subscribe idan bidiyon ya burge ka kuma ka danna mana like domin suke ƙara mana ƙwarin gwiwa cewa bidiyoyin mu suna burge ku gode